وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da haduwa a wannan yammaci na ranar alhamis wanda shine yammacin ɗaya ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Mari na shekarar miladiya ta 2023 a wannan masallaci na dandali da ke cikin tudun wada a Zaria Nigeria don gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma Allah wadda ta sarki ya ba mu dacewa a Allah ya so a wannan shekara za mu yi tafsiri ne daga suratul don Allah ya so a zani tafsiri ne daga suratun qasas wanda ita ce sura ta 28 a jerin giyar mushafi na Usman amma kafin mu yi wata yar takaitaccen mukaddima za mu koma ga ma don ya karanta mana wani abu daga farkon wannan sura insha Allah kan Allah bismillah أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وآمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المحسنين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وآمان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين حسبك جزاك الله خيرا a waɗannan ayoyi ne yawa masu albarka daga farkon suratun qasas a cikin alkur'ani mai girma wadda ke sura da za mu yi tafsiri a cikinta insha Allah a wannan shekara kafin mu shiga cikin sura kai tsaye ina so na yi mana wata matashiya ya takaitacciya da fatan ba za ta yi tsayi ba insha Allah abu na farko da nake so na yi mana ishara zuwa gare shi a wannan matashiya shine al'imamu ibn Jariri babari a cikin tafsirinsa mai albarka ya rito wata magana daga malar sa'id ibn jubair rahimahullah malar sa'id yake cewa man kara al-qur'ana thumma lam kana kal a'ma aw kal a'rabi ce wanda ya haddace al wanda wanda ke karatun al amma bai san ma'anarsa ba ya to wannan kamar makahu ne ko kuma kamar mutumin karkara wato makahu ka bai san inda zai je ba sai inda aka gashi mutumin karkara kuma abu ne mai sauki ka tare cewa abubuwa da dama da ya kamata ya fahimta a rayuwar da su wannan yana nuna zuwa ga hadarin mutakaitu kawai akan karanta alkur'ani da haddace shi ba tare da sanin ma'anarsa ba dan haka za mu ga cewa wato su mutanen farko sahabbai da tabi'ai da labayansu to ba su takaitu a kan kawai su dinga karanta alkur'ani tana rera shi ko su haddace shi ko su haddace da 'ya'yansu a kai ba da haka za mu ci misali Allah yana cewa rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim a cikin suratul baqara wannan bangare na aya yana nuna addu'ar da annabi ibrahim yake inda yake cewa ya Allah ina roƙonka ka saukar da manzo a cikin wannan al'umma ta ƙasar makka wanda zai dinga karanta musu ayoyinka kuma yana karantar da su littafin kaga ba karanta ayoyinka ne ba karanta sannan kuma a koya musu abin da ke cikin littafin sannan ya koyar da sunna shine al-hikma da atilawa a kamar da za zo mu ci idan mun tafi a cikin wannan sura ba wai tana nufin karantawa ba kadai a karantawa da fahimta da kuma aiki waɗannan abubuwa guda uku su ake hadawa a kira da suna atilawa dan don haka mu bayan Allah musulmi daga cikin abin da Allah ya motar da mu a da shi akwai karanta alkur'ani amma ba karanta doron bakin kare ba karantawa da fahimta da kuma aiki da haka za mu ji al'imam musul yana ruwaito hadithi tabbatacce daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da annabi yake cewa majtama a kawun fi baitin bin buyutillah yatluna la, wa bai bainahum illa nazalat alaihi sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-mala'ika wa zakarahum Allah fi man inda Allah ya manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za a taba samun wasu mutane su taru a wani daki cikin dakunan Allah masallaci ko ba masallaci ba suna karanta littafin Allah suna kokarin fahimtar ma'anarsa annabi ya ce face sai Allah madaukakin sarki ya saukar musu da natsuwa a cikin zukatansu kuma sai Allah ya lullube su da rahamarsa kuma sai Allah ya sa mala'iku sun kewaye su sannan sai kuma Allah ya ambaci waɗannan mutane a wajen mala'iku waɗanda suke wurin Allah Allah ka samu a cikin wannan falala wannan hadisi yana nuna falalar zaunawa a karanta alkur'ani a yi tafsirinsa a zaƙulo ma'anoninsa haka nan kuma har ila yau Allah madauki sai yana cewa allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati a cikin sosul bakara har ila yau Allah ya ce waɗanda muka bai wa littafi kuma suna karanta shi yadda ya kamata a karanta shi Alimamu abu abdullahi al-qurtubi rahmatullahi alaihi da zo tafsirin wannan aya yace ma'anan yatlunahu haqqa tilawati yattabi'unahu haqqa suna bin alkur'ani yadda ya kamata al-amr wan yace suna bin umarnin Qur'ani abinda Qur'ani yace ayi suna aikatawa abinda ya hana suna hannuwa yace fa yuhilluna halala abinda Qur'ani yace halal ne su ce halal wa yuharrimuna harama abinda Qur'ani ya haramta kuma su bashi wa ya'maluna bima tabammana sannan suna aiki da abinda Qur'ani ke dauke shi wannan shine ma'anar haqqa tilawati ba wai tsantsar jan madda da tajwidi ba ba wa tsantsar ƙarfin hadda ba ina fata muna gari aiki da ƙur'ani shine abin da Allah yake nufi da haƙƙa tilawati da limamul qurtubi dan haka zamu ga cewa an ruwaito daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yana cewa wallazi nafsi bi yadi yace na da Allah da raina ke hannunsa inna haqqa tilawati an yuhilla halala yace wallahi abinda ake nufi da tsantsar karatun alkur'ani shine abinda qur'ani ya halasta a bashi matsayin halal wa yuharrima harama abinda qur'ani ya haramta a haramta shi wa yaqra'uhu kama anzalahu Allah a karanta shi tiryan tiryan kamar yadda Allah ya saukar da shi yace wala yuharriku kalima amma wadi kada a dinga murde ma'anarsa kar a dinga daukar wata aya ta alqur'ani a ba ta ma'anar da ba ita ce Allah ya saukar da ita a kai ba wala ya ta'awwal minhu shay'a kada kuma a karkatar da wani abu daga cikin ala gairi ta'awilihi. zuwa ga abin da ba haka Allah ya ne wannan yana nuna abin da ke cikin Alƙur'ani na hadarin canza mushi fassara da hadarin mutum da ke Alƙur'ani yana so ya kare wani ra'ayinsa ko son zuciyarsa ko ra'ayin wani da yake karewa wannan asari yana cikin littafin musannaf na Abdurrabbaq sanani da kuma tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari Allah ya gafarta musu gaba da su har ila yau al-Imam al-Hasan al-Basri yana fassara wannan aya yake cewa ya'maluna bi muhkami wa yu'minuna bi mutashabihi wa yakiluna ma ashkala alaihim ila adil ma'anan haqqa tilawati shine duk abin da ya fito dalla dalla na bayanin alqur'ani sai ya aiki da shi duk abin da ba a gane ba to kada a karyata a yi imani da shi sannan a wakilta al'amarin shi a ce Allahu a'lam kar mutum ya karyata wani abu na alqur'ani dan bai gane shi kar mutum ya yi shakkan wani abu na alqur'ani dan bai fahimce shi ba sai ce Allah shine mafi sani wannan arwayo shi daga al-Hasan al-Basri kuma arwayo shi ma daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa har ila wani ibn jaririn yana ambata a cikin littafinsa daga ibn mas'udin Allah ya kara masa yadda yana ba da labarin yanayin yadda sahabbai suke koyon karatun alkur'ani yace ce ar-rajulu minna idan ta'allama ashara ayatin lam yujawizuhunna hatta ma'ani hinna, wal 'amala Ya yace mu sahabbai mun kasance yadda muke koyon karatun alkur'ani shine idan ɗayanmu ya koyi aya goma baya tsallakawa zuwa wata sura ko su ayoyin har sai ya koyi abin da ke cikin waɗannan ayoyi guda goma na ma'ana ya san ma'anarsu sannan kuma sai ya yi aiki shi za ka ga alarmomi sun yi karanci a cikin sa Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu alarman da ke cikin sabai ba sai mutum hamsin ba saboda ba kowa ne yake samun damar ya karanta ya haddace ya koyi ma'anarsu ya yi aiki da su sannan ya dawo ya ƙara koyon wani abu kafin nan shekaru sun yi nisa tunda kuma wani bai musulunta ba sai shekara uku na ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na yi ga lokacin da zai yi wannan tare da sauran hidindimin sa su ba su san wata hadda da ake yi intensive a zauna shekara ɗaya a haddace alkur'ani ko wata shida ko a killace kai ba a yi komai sai hadda amma ko mutum zai fito ne kawai ya haddace doron matanin kawai wani ma ko makar larabci bai sani wato ba san irin wannan karatun wannan wani sabon salo ne da aka kirkiro shi daga ƙarshen zamani nan kusa Allah ya tsare al-imamu ibnu kathir yana fassara fadin Allah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun wanda ke cikin sura Ali Imran sai yake cewa haƙƙun alaman ta'allama Kur'ana an ya kuna fafiha ya ce dole ne akan duk wanda ya haddace alƙur'ani ya yi kata alƙur'ani to dole ne ya san ma'anarsa in ba haka ba baya cikin lissafin waɗannan ba baya cikin waɗanda Allah yake cewa wato sun san alƙur'ani kuma suna koyansa kuma suna da falala da Allah yake bima kuntum tu'allimuna alkitaba bima kuntum tadrusun da abinda kuke koya na alkur'ani da kuma abinda kuke koyarwa. koyarwa haka su ba su san wato a ce mahaddaci daban masanin fikihu daban masu su wannan ba kuma gani duk wanda ya yi alkur'ani a cikin su to ya iya shi tare da sanin ma'anarsa har ila yau malam Rashid Rida wani malami da ya rayu a kwana-kwanan nan Allah ya gafarta masa mai tafsirin tafsirul manna shi ma yana magana a kan wannan matsala yake cewa fata'allimul kitabi wa dirasatihi wa ta'limuhu lin-nas wa nashruhu wal 'amalu bihi yakunu al-insanu rabbaniya yace fa bi ta'allumul kitabi ta hanyar koyon alqur'ani wa dirasatihi da karantar da shi wa ta'limihi da koyar da shi lin ga mutane wa nashrihi da yada shi wal 'amali bihi da aiki da shi yakunu al-insanu rabbaniya don mutum ya haka shi ne zai zama wato irin malamin da ake ce malami mai koyar da ilimi wanda Allah yake so a koyar marziya na inda Allah sannan kuma ya zama wato abin yarda a wurin Allah ɗan uwa masu albarka wannan taƙaitaccen bayani ne akan salon yadda magabata suke koyan alkur'ani kuma suke koyar da shi wato koyan lafazinsa tare da ma'anarsa tare da sanin hukunce-hukuncensa tare da aiki shi Ko muka lura mu a wannan zamani wannan salo ya yi ƙaranci ƙwarai da ƙarfi abinda muka fi sabawa da shi abinda muke alfahari da shi abinda muke zuga mu da shi shine ƙarfin hadda ta doron alƙur'ani shine za ga ana ana bikin murnar cewa ga wane ko suwa ne ko 'ya'ya guda kaza ko mahaddata guda kaza sun sauka daga alkurani daga nan fa ba ma damuwa da sai mun san ma'anar kuma har ma ka samu malaman da suke nuna mana cewa ko baka san ma'anar shi ba ko in kana karanta ko baka san ma'anar shi ba ba ko to mun dai daga daga ibnu jubair wanda tabi'i ne cikin malamai shi a wurin sa yace wanda bai san ma'anar alkurani ba ki tube da bambanci da makahu bai da bambanci da mutumin karkara ta fuskar rashin sanin abin da yake ibn qayyim a cikin littafin shi a saiqul mursala yana cewa hadha huwa al-manhaj huwa huwa manhaj as-sahaba wa tariqatihim wannan shi tace tafarkin sahabbai shine salansu na koyon alqur'ani kamar da muka fara bayani walam yakun lis-sahabati kitabun yadrusunahu wa kalamun mahfuzun yatafaqqahuna fihi illa al-qur'an yace sahabbai ba su da wani abu da suka shagalta da shi wanda suke tsayawa su karance shi su koye shi su fahimci abin da ke cikinsa in ba da alkurani wa ma sami'u bu min nabihim sai kuma abin da suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa lam yakunu idza jalasu yatazakaruna ghayru in sun zauna babu abin da suke yi in banda wannan karantarwa da alkurani har ma wani mutum da ya taho daga ƙasa andalus yake ba da labarin wani abun mamaki da ya gani a madina ya ce sun shiga garin madina ana yin sallah za su je guyi imam koyon karatu da aka gama sallah a cikin suna tare da wani ustazu ya ce wanda tun da suka baro andalus ƙasar spain kenan a yanzu din da aka tsaya aka yada zango zai tashi ya fara wa'azi ya fara kawo labarai da kisoshi da irin abin da su ba da mamaki ga mutane ana shiga masallacin madina masallacin manzala sallallahu alaihi wasallama bayan aidar da sallah sai nike zai yi irin wannan aikin da ya saba yana nikewa kawai sun tare su ta fita duk manyan gari sai su galli da yake fara sai kowa ya fice ba shi wani yara kuma da suka ga ya zaƙe yana ta surutu yana ta labarai baya jan aya baya jan hadisai bai faɗan maganganun sahabbai sai sun kawo su suka fara jibi shi ce wannan shaitani ne a jibi shi to shi ne sai suka ta mamaki su waɗannan baki da suka je makarantar imamu malik na nan suka zo karatu sai suka tambaye shi suka ce alga malam mun shigo garin nan na madina da muke ganin inda annabi ya rayu inda akwai ragowar asar nashi na sabon shi amma mun ga wani abu mamakin da mu gan shi a ko ina da mutum malik ya ce musulmi ko gani sai suka ba da labari suka ce dinda muka je wannan ustaz da muke tare da shi yana tashi ya wa'azi sai dai ta mushi godiya ana ba shi sadaka nan kuma yana farawa sai man ga duk mutane masu hankali sun fice a musu yara kuma suka fara jigo shi maliku ya ce abin da suke sun yi daidai saboda a nan garin ba san yi wannan wa'azin da kuke yi wa'azin jirgi ba wa'azin surutu da labari ki da haka wannan yaran da su da manyan sun yi daidai abin da aka sani a nan shine ka tashi wa'azi ka karanta aya ka kawo fassarar sahabbai da tabi'ai da sauran malamai wannan shine tafarkin da su magabata suka rayu a kai don haka bidiyoyi suke karanci a cikinsu rigima da tashin hankali da jayayya suka yi karanci a cikinsu mu kuma da muka canza abin aka ambata din nan ka ga rigingimu sun yawa bidiyoyi sun yawa tashin tashina ta yi yawa Allah ya tsare dan wa masa albarka shi littafin Allah mai tsarki kamar yadda ainihin wato a a muka ambata yanzu shine wato asalin abinda ya kamata musulmai su dogara da shi a wajen nemo hikimar rayuwarsu da asalin abin da za su gina addininsu kuma wajibi ne a gare su su musulmi da suke su yi ƙoƙari su fahimci alkur'ani su san surorinsa kuma su yi aiki da shi kada su zama cikin waɗanda ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kai ƙaransu wajen Allah ya ce wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura kamar da Allah ya ba da labari a cikin Qur'an cewa ranar alkiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai kai ƙara na wasu daga cikin al'umman nan tamu wajen Allah cewa ya Allah ga waɗannan mutanen sun kauracewa alqur'ani malaman da suke fassara wannan aya suka ce ma'ana ƙauracewa rabuwa da karanta shi ƙaurace ma aiki da shi ƙauracewa sanar da mutane ma'anonin shi da kuma fifita wani abu wanda ya saba mishi fifita wasu ka'idoji da wasu dokoki da wasu guje-guje wanda suka saba mu a don haka abin da ya kamata da duk musulmi tsaitaiwan mu da ƙungiyoyinmu da makarantunmu shine mu ba da muhimmanci ga alkur'ani irin muhimmancin da shari'a ta ce mu ba shi wannan muhimmancin kada ya taƙaitu akan kawai karanta shi kai ta ɗaitu a kan alfahari da haddace shi kai ta ɗaitu a kan alfahari da iya kyakkyawan sauti wajen karanta shi a ya tsallaka haka Izuwa ga sanin ma'anarsa izuwa ga yada ambatansa da aiki da shi da mutunta shi wannan abun shine mafita kawai ga al'ummar musulmai Ruko da Alƙur'ani sau da kafa ruko da dokokinsa kafa da kafa a ibnu taymiya Allah ya gafarta masa mun san a tarihinsa irin yadda ya shahara da malanta da sanin alqur'ani da sanin sunna da yadda ya kare ta tsawon rayuwar Allah ya gafarta mai amma idan muka koma za ga cewa al-imam ibn rajab ya kaito wata magana da ke cikin littafin sa mai suna tabaqatul hanabila cikin mujallabi na biyu da lissafi malam ibn rajab yake cewa lokacin da aka daure ibn taymiya ɗauri da aka masa na ƙarshe wanda ba a fito da shi ba sai bayan rasuwa to farko an ba da dama mutane suna shiga wajen shi za su shiga tafai shi jikar karatu su fito yana rubuta tafai yana aiko ɗalibansa ana yaɗawa can bayan wasu lokuta malaman da suka zuga gwamnati aka ɗaure shi suka ce ba su yadda ba cewa ina amfanin mutumin da aka kulle kuma bai daina alaƙa da almajiransa ba bai daina rubuta radiyoji yana aikowa da su ana yaɗawa ba za ka sai gwamnati ta ba da doka cewa to a kwashe duk littafin da ke cikin wannan sel da aka aji shi kar a ba mushi komai sai alƙur'ani sannan kuma a hana kowa shiga wajen shi an daina ba da dama a ziyara wurin shi ta koyon karatu daga nan sai zama babu abin da yake karantawa sai alƙur'ani tsawon watanni kusan goma sha shida a rayuwarsa baya karanta komai sai alƙur'ani yake saukewa ya kai ya kawo shi da ƙaninsa da aka ba shi dama ya masa hidima suna karantawa suna wa junansu tattaunawa kan ma'anonin da gaskiyar abin da yake faɗa a wannan ƙarshen rayuwarsa wanda aka ruwaito shi ne yake cewa nadimtu ala a awqati fi ghairi wa ma'ani yace nayi nadama akan ɓata lokacin da laifi, a wani abin da ba alqur'ani ba da sanin ma'anar shi duk yake da yanzu ake hujja da shi nan, wanda masoya da makiya kowa ya yarda da ilimin kowa na cin albarkar encyclopedia wato literature kayan aikin da ya bari amma da haka shi a ƙarshen rayuwarsa da ya koma ƙur'ani kawai ke karantawa yana tattauna ma'anarsa sai ce yayi nadama ina ma da waɗannan tafan duk ba ba su yi rubuta ba da a tafsiri kawai ɗaya ya rai wannan sai mun tabiya ke nan da ba ina kuma ga mu waɗanda wani halatta yau ɗin nan ya kakkaɓe wa ƙar'anin shi ƙasa wurin da ke ƙasa tun azumin bara sai ka duba ka ga menene alaƙa ka da alƙur'ani wani wurfi kake da shi na karanta alƙur'ani na sauraron fassararsa na bibiyan fassarar da malamai suka yi masa wata irin mutuntawa kake wa alƙur'ani wajen komawa zuwa gare shi don sanin dokokin da ya jinda ya kayayyaki su shin kana bibiyan fassarorin da malamin zuwa alqur'ani musamman a kasar mu ta kasa Hausa alhamdulillah akwai fassarorin Alƙur'ani da malaman ƙasarmu suka yi ma littafin Allah Allah ya saka musu alkhairi idan ka bai taurare ne akwai murya na audio kada daban-daban kuma duk irin malamin da kake da alaka samu ya irin wannan fassara. shin kana son malami ne mai fassara ta kaitacciya a yi a wuce ko kana son wanda yake tsawai ta zance ne ko kana son wanda zai bada dariya ko ne dinga kawo labarai ko ne dinga kiso akwai ko wanda kawai daliban ilimi ne kai za su tuwar yasa likirazi kawai zai kai da kawo hujjoji duk irin wanda kake so akwai. ba ka bari idan kai ne kallo ne akwai bidiyo akwai su a youtube akwai su a gidajen tv akwai su a kasusuwa an naɗa na ainihin wato bidiyo idan kai ne karatu ne akwai hata fasara hausa ga fasarar mala bakan zuri ga ta malam nasir kabara ga ta da kusan umar jijiyar lemu ga ta iri daban-daban wannan duk fasara hausa ne idan kai ne karanta fasarar turanci ne akwai su ma'ana duk yadda kake zai wuya ta zama kana da uzuri baka da alaka da alkurani kowane iri ne kai a cikin mutane sai dai kawai ka cika lokacinka da biya wa duniya ka cika lokacinka da fira ka cika lokacinka da facebook ka cika lokacin da labarin siyasa da tattalin arziki da rigingimin siyasar duniya amma ba su ba tabbas kana da yadda za ka yi ka alakanta rayuwarka da alƙur'ani zuciyarka ta samu nutsuwa ranka ya gyaru addinin ka ya kyau kafin ibn kimiyya, akwai wani malami a can baya shine al-imam wato abin nan sufyan ibn sa'id al wanda shi ma aka bada labarin yana faɗa irin wannan magana kamar yadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ko kuma ɗansa Abdullahi kenan ya kawo a cikin littafin su mai suna al-Ilal wa Ma'rifatul Rijal yake cewa Sufyan al-Thawri yana cewa laitani kuntu iqtasartu ala al-Qur'an yace kai cona ina ma da na taƙaitu akan al-Qur'ani na ba da rayuwata ga baki ɗaya akan al-Qur'ani wannan sufiyanu sauri malami ne cikin atba'u tabi'ina sa'an su imam malik rasuwarsa shekara ta ɗaya sittin da tara bayan hijira babban malami shi ma a ƙarshen rayuwarsa yana faɗa irin wannan magana to jama'a wannan fa malamai kenan waɗanda duk duniya tsawon dubban shekaru ta shaida cewa malamai ne amma ji yadda suke fatan ina ma da abin da suka yi sun ƙara baiwa alƙur'ani muhimmanci biyar da suka shi. domin kuma inda muke raye sai mu tsaya wa kanmu karatun tanu mu gyara wa kanmu kurakuranmu zuwa kanmu lissafi kafin a yi mana al'imamu ahmad ibn alhambar ya rawaito da shi da abu dawuda da sauran malamai manzala su sama yana cewa wanda duk rana ta fito ta faɗi bai karanta akalla aya goma cikin alkur'ani ba za a rufe sunan shi a littafin mutanen da ba su san abin da ya kawo su duniya ga falallu al shine mutumin da bai san abin da yake yi misalin sa misalin yaro da za a turo shi makaranta a ejin zaria iyayen shi biya kudi su ne registration su ba shi pocket money a kama mashi ɗaki a hostel a mai rinsa a department a ba shi lamba da komai amma tsawon sanita baya zuwa aji baya yin test baya yin assignment baya yin group discussion baya tutorial ba ruwan shi da me ake ciki a department yana kwanci a hostel yana bacci ko ya fito ya ci abinci ya buga sunuka ya buga waya ya fira kawai wannan ne da ya sunan wannan wawa ko wanda bai san abin da ya kawo shi ba ya shi da labarin abin da yake hankalin su zai tashi za su ga cewa wannan ashe wani bai san abin da ake nufi da shi ba abokan shi da suke san shi don Allah za su yi tafiya cewa kai baka san mutuncin kanka ba to wannan shi ne alkafin wanda bai san me zai da rayuwarsa wannan kuma takaitaccen misali ne akan abin shafi duniya to algafil game da addinin sa shine wanda baya karanta ba baya koyon karatun ba baya zuwa inda ake darasin alkur'ani ina ganin waɗannan bayanan sai su tuna mana su dawo da mu kan wato turba Ba bayyana cewa lallai akwai aiki a gaban mu mu tsaya mu ladanci wannan littafi na Allah mu tsaya mu bashi lokaci mu ba kanmu dama da za mu koya kuma yawan shekaru ko yawan aiki ko tsufa ko da mun riga mun yi ritaya ko yawan sana'ar da muke yi ko yawan harkar neman kuɗin da muke duk ta tafi ba uzuri ba su sahabbai da muke cewa muna koyi da su har suna yin munawa ba? wato sai su raba aiki wani makwabci da makwabcinsa sai mu ce to yau wani kai ka je makaranta yin tafi kasuwa gobe kuma ni da kai ka makaranta ni da buka su kowa ya je ya nemi abin da zai ci yau da sa. wanda kuma ya je makaranta idan muka dawo gida a mu bayan mun sallar isha wanda ya je karatu sai ya koya mana abin da ya yi to kaga mun da babu bukatar wannan munawo kuma har cikin dakin da za a koya ba ga ga intanet nan ga gidajen tv ga rediyo ga sunan abubuwa iri daban-daban da Allah ya sauƙaƙa mana sauƙin hayya mana yawa ta ba masu moriyar Daka ji yadda mutum zai tabbatar da ya koyi wani abu a cikin litafin Allah a kur'ani don ya tsira ranar gobe kiyama Allah ta kare abu na gaba bayan wannan faɗakarwa da za ta dawo da mu game da wato wannan a littafi na Allah sai kuma bayani akan yadda mu gudanar da wannan karatu jin da za mu gudanar da karatu insha Allah a kafin nan zan ba da hanzari cewa na farko ni ba malami ne wasu na alkurani ni mai karanta da harshen larabci da ka za a ji rauni sosai game da abin da zan faɗa da ya shafi alkurani da ka sai a ba da uzuri a ba da hanzari amma za mu dinga ambatan manazarta wato wuraren da muka karanto abin da muka karanto saboda wanda suke ɗalibai ne da wanda za su bincika wasu ayyuka bincika su samu ƙarin bayani sannan na biyu kuma wannan shine karo na farko da fara yin wannan tafsirin da ake yi nazi ba na yin shekara da shekaru saboda na san kaina na san cewa ban kai in yi ba amma shawara ta kai shawara a majalisar malamai ta zarar local government aka matsa cewa da zo yi na kuma bai kamata yan uwa su haɗu a ce ka zo wani abu na alkhairi kama abin shafa alkur'ani ko mutum ya ci ba zai yi musan alkhairin da Allah zai babu a cikin haka mafi karanci shine za mu samu ladan zaman mu na karatun alkur'ani insha Allah wannan kenan abu na gaba na tambayi masu tsara tafsirin kamar su kwamitin wato majalisar malamai ta zarar kurbanar a kai na yi kamata a tashi a tafsirin nan sai suka ce gaudi da aka ya dace a yi shi ne kawai kuma na ga ya dace mai zutun kasa zan faɗi da nuna sa maka zaɓe ta don na san insha Allah za ta ishe mu tsawon azumin a za mu bi tsarin kamar da aka saba alarma zai karanta mana wasu daga cikin ayoyi a waɗanda za mu shiga cikin tafsirinsu. tafsirin zai taƙaitu a kan fassara lafazin larabcin zuwa hausa na farko ke na biyu kuma ƙoƙarin sharhin wasu kalmomi da ma'anarsu da bayani akan yadda ƙur'ani ke amfani da su na uku kuma bayani akan wasu fuskoki na ƙira'a idan suna da alaƙa da ma'ana bayani akan fuskoki na ƙira'at musamman wanda suke da alaƙa da ma'anar aya sannan na hudu bayani akan wasu hadisai da ta suna sharhin wani abu da muke karantawa na ayoyin sai kuma sharhi a dunkule na abin da ayoyin suke nufi da kuma alaƙanta su da rayuwa sai kuma bayani akan fikihun da ke cikinsu wato fa'idodin da za mu cira a cikin waɗannan ayoyi in Allah ya so abinda za mu dinga takaituwa a kan shikin kuma duk abin da yake muhimmi wanda akwai buƙatar mu ambaci inda malamai suka faɗe shi don Allah ya so ba Allah ya mantar da ni ba zan faɗi inda malamai suka ambaci wannan karatun saboda ƴan uwa masu bibiya ko na kusa ko na nesa su iya bibiyan abin da karatun da inda ake samu shi sannan kuma za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun takaitu akan abin da shafa alqur'ani ba tare da shigo da wasu labarai na gefe ba wanda aka saba shi wanda yake ya saba jin tafsiri a wasu wurare wanda za a yi ta labarai ko raddi ko a kai akan wata sharholiya to gaskiya ana mai bishara cewa ba zai samu wannan anan ma su mata ita ne akan abin da ya kawo tunda akwai wasu tafsirai waɗanda masu su suke ganin dacewar ji wannan to za yi koma ka ji wani amma su mutum da ne ko abin shafa alƙur'ani don wata ne nashi mu samu zuciya mu tai laushi sauran labarai kuma da aka saba wata tashi za ka yi jinsa a gumi da ake zama ta mai shayi za ka ji sana an je wata gaisuwa mutuwa in kawo kan facebook ko kuma da rediyo na rediyo su za ka ji su haka sun wadatar da mu ba sai mun faɗe su ba in ba wani abu da yake da wata fa'ida wanda muke ganin dacewa ta ba don Allah ya so ba za mu ba da labari sannan ba za mu ba da muhimmanci a kan wasu tambayoyi ba sai in tambayi take da alaƙa da abin da muka karanta wanda yake da tambaya zai iya rubutawa idan mun duba ta karatu na gaba in ta da alaƙa da abin da ya shafi wannan karatun Allah ya so to za mu yi ƙoƙari mu amsa abin da Allah ya huwace cewa amma ba tambayi wanda suke gama gari wanda za su mai da majalisin ya zama kan majalisin fatawa gama gari ba wannan aiki ne na manya-manyan malamai insha Allah to wannan a take take nan game da ainihin wato a wannan manhajin da za mu ba a kun karatu abu na ƙarshe game da manhajin shi ne akwai hanyoyi guda uku da malami suke bi wajen tafsirin alkurani da girma ko dai malami ya yi tafsiri ira abin da ake cewa ya yi da ka wato kawai zai zauna ne sai abin da ya tuna ko abin da ƙwararshi ta rike sannan zai faɗa wannan aiki ne na manyan malamai wanda kuma suka goge alkurani wanda kuma suna istihdarin abubuwa da yawa su ne farko wanda suke wannan ɗayan wanda yake wannan kuma shi ne wanda bai san komai ba wanda kawai jagaliyanci yake a na alkurani to shi ma zai yin irin wannan domin an ja to sai abin da ya gara ma zai faɗa to ba na cikin manyan malamai da za su yi wannan kuma ba na fata da masu yin jagaliya za su zama yi wannan manaji na biyu shine takaituwa da littafi guda wanda za a gina karatun akan sharadul azhar ko tafsirul karim mannan ko littafin ibn kathir tafsir qur'an al-azim ko ko sawi ne hashiya ko biya ta'wil ko makamantar su to wannan manhajin ya fi kowanne daɗi ta fuskar wato ɗalibai su ƙaru kuma a taƙaitu akan abin da ba zai tsayi ba amma wannan ya fi dacewa har ila yau kuma ga karatun da za a yi kai ba na azumi kawai ba wanda za a dinga yin shi week in week out har a sauka wanda kuma Allah ya yi rayuwar ta kare kafin shi ke na ya huta amma wanda za a yi na azumi kawai to zai zama an yi haka to kamar an da tsaya musamman yanzu mu da ba ci gaba zamu daga inda aka tsaya ba ba ko faruwa zamu daga suratul fatiha ba shi za ka daga wannan manhajin da na yarda da shi kuma ina ganin dacewarsa kuma ina ganin malaman mu. galibi shi suke bi kamar ba zai mana daɗi ba a wannan yanayi a yanayin azumi kawai ta sai muka haƙura da shi sai muka ɗauko manhaji na uku shi ne manhajin a karanto maganganu daban-daban a daban-daban sai kuma a yi samari a yi abin da za a gabatar wannan ya fi dacewa da kamar lakcari ne haka ko wani samina ne haka za ka ba kowa zai jiya mai daɗi ba amma na fata wanda ba su saba da shi ba su ɗan yi mana haƙuri haka kwana ɗaya biyu ko hala su koyi mu'amalantar wannan manhaji yana da wahalar sha'ani shi kanshi mai karatun yakan sha wahala domin karatun da za ka yi na rana ɗaya ta yi kai kwana uku kana bincike a kai shi ko ta yi har ka zauna sanda za ka fara karatun ba ka gamsu a kan cewa ka karanta abin da ka ƙoshi ba sai dai a hakanan haka nan da haƙuri amma shi amfaninsa wannan duk mutumin da so yake da gaske ya fahimci alkur'ani ko da ba malanta yake so yi ba zai sami karatu in Allah ya so kullum yana karanta wannan wajen ko wani limami na karantawa yana saurare to zai iya tuno abubuwan da ya sani game da wannan karatu saboda an faɗi maganar wani an faɗi maganar wani an faɗi kaza an faɗi kaza in bai rike wannan bayan rike wancan to da kowane salon yana da nashi amfanin kuma yana da nashi wato disadvantage amma dai za mu yi amfani da wannan salon na uku na ambata a matsayin salo na gwaji idan muka gwada in bai ci ba ko da bayan sati ɗaya da idan da misali duk masalacin da za a haɗa kan cewa a gafa ta malam ba wasa wannan salon sun sai a can da shi ina fata mun gani wallahu Musa. to da ka insha Allah yanzu za mu shiga kai tsaye cikin tafsirin wannan sura da albarka suratu al-qasas kamar da Allah ya ja mana daga fadin Allah madaukakin sarki بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم الله يشيء إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين صدقوا في الأرض ونجعله ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الله يشي ونري ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون wannan daga farko kenan zuwa aya ta shida a takeice a suratul kasas sura ce makkiya kamar yadda fairuza badi ya nakalto a littafinsa mai suna tafsirinsa mai suna basairu zawi tamhi ya rawaito iftifakin malamai na tafsiri akan cewa sura ce makkiya wato wanda aka saukar gabanin wato manzala sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya koma madina wannan shine maganar al-imam al-hasan al-basri da ikrima da aba da kuma wasu malaman amma an samu wata magana sabanin wannan ko magana ce mai ƙarfi. maganar da ibnu abbasin da katada suke cewa surar gaskiya ne makiya ce amma ko yan ayoyi wanda suwa ba bane da gaskiya akwai faɗin Allah innal ladhi farada alayka alqur'ana raduka ila ma'ad qul rabbi a'lamu man ja'a بالهدى ومن هو في ضلال مبين آية تحم سنة تقوى ابن عباس ce wannan aya ba makiya ba wannan aya ta sauka ne akan hanyar hijira Manzala sallallahu alaihi wasallam ya bar Makka bai isa Madina ba Allah yake ce maka wato Allah wanda ya wajabta maka wannan alqur'ani in Allah ya ga dama zai mai da kai garin nan da ka fito na Makka wato Allah yana mashi alƙawarin cewa wata rana zai ci maka da yaki kin wannan kin sannan shi kuma Abu Qatil ibn Hayyan al-Madini yace wannan sura madaniya ce amma akwai wasu ayoyi waɗanda ba madaniya ba akwai wannan sura bakiya ce ta sauka gabanin hijira amma akwai wasu ayoyi daga aya ta 52 zuwa aya ta 55 inji Muqatil yace wannan su kuma saukar su a Madina ne daga faɗin Allah na na atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minu har zuwa faɗin Allah madaukin sarki cewa wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahili ayyuka tsakanin wannan daga 52 zuwa 55 a maganin maganar ya ce waɗannan ayoyi su 'yan madina sai dai idan muka kalla a jumlace kuma zubin zancen da ke cikin sura da irin zubin larabcinta da tsarinta babu shakka maganan waɗanda suka ce sura ce makiya ta ƙarfi amma wannan bai hana a samu wata aya ɗaya ko biyu a cikinta madaniya sura makiya ce saboda ta fara da irin waɗannan da ake ce musu alfurufin muqatta wato irin su alif lam irin su sad irin su yasin irin su hamin ta fara da ta sin min wanda yana daga cikin alamun surori makiya sannan sura tana ɗauke da kisoshi labarai ba ta ɗauke da hukunce-hukunce na halas da haram na bani shafi ibada ko mu'amala ko aure ko saki ko ciniki ko gado ko makwabtaka ko makamantan ababen da surorin madina suka shahara da shi ba ta ɗauke da bayani akan tahaddi ga yahudawa wanda shi ma daga cikin sifat na tsoron madina ba ta ɗauke da magana irin dalla-dalla da za a yi ta yi ana ya kunfana ta irin yadda tsoron madina suke da ita irin bakara irin Ali imrana irin ma'ida ina fata mun gani to daga alamomin suran makka sun tabbata a kan amma wannan kuma bai hana maganganun waɗannan malamai su Abbas da su muqatil da ainihin katada ibn di'ama wanda suke ganin cewa akwai wani rabo na wasu 'yan ayoyi waɗanda su 'yan madina ne a cikin wannan abu ne mai yiwa insha wallahu wannan kenan matashi ta farko kenan game da wannan sura abu na biyu ne sura tana da ayoyi guda 88 kuma ta sauka ne bayan suratul nam sannan kafin suratu al-isra sune suron da suka sauka gabani da bayanta bayan saukar suratul namli da kuma kafin saukan sosul isra'i kuma a jeren giyar surorin da aka saukar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suratu al-qasas ita ce sura ta 49 a jeren giyar lissafin yadda aka shirya Mustafa Usman kuma ita ce sura ta 28 ina fata muna gane waɗannan ta fara da ba fil min wanda akwai surori uku masu irin wannan kamantakekeniya akwai suratu shu'ara wadda ta sura ta 26 akwai suratu ainihin wato annabgo wadda ta sura ta 27 sai kuma ita wannan da muke magana a akan suratu alƙasar suratu shu'ara ta fara da fasil min tilka ayatul kitabil mubin la'allaka baqi'un nafsaka ala athari zotu a annamli ta fara da fa sin sai aka kale da su kamar yadda muke da alif ko muke da alif kawai wata alif wata kuma alif kawai an cire an rage ra'u to wannan ita ma suratu annamli shi aka cire a harafi na ƙarshe da suka kuma fa sin tilka ayatul kitabil mubin to su kuna ana kiransu da suna tsawasim ko tsawasinu ko kace ce ko ka ce tsawasinu wato surori guda uku da suka fara da tsafin tsasimi kamar da ake cewa hawami wato surori da suka fara da hamim hamim hamim ina fata muna gara wani me yasa kira wannan sura da suna suratul qasas saboda kalmar qasas da ta zo a cikin ta a wani daga cikin wuraren da Allah ya faɗa da Allah yake cewa falamma ja'ahu wa qassa alayhi al-qasas da nan Musa ya je gun wannan sirki nashi kuma ya bashi labarin nan da ya bashi to daga nan aka samu sura suna al dama ana sa wa sunayen surori sunan su ne ko dai da abin da aka fara fada a cikinsu a ce sunanta suratu ba sunanta suratu halin shura ta ga a farkon halin da ake ko a ce sunanta suratul muzammil ya yi wani muzammil ko a dubu wata kalma wata unique kalma wadda aka ambace ta a surar ba a ambace ta a ko'ina al'urani ba ta kamar sotu shu'ara da muka ambata wa shu'ara yatlimul ghawr anan aka ambace ta ko kuma ko da an ambace ta a wata sura wanda ba wannan ba sai ya zama amma ita wannan sura ta shahara da wannan kalma ko kuma an fara saukar da ita kafin wannan kafin sauran kamar wannan kalma ta mutu alƙasas an ambace ta a nan cikin sautu alƙasas kuma akwai ta a wasu wurare kamar sautu yusuf na nuna kusa alaika ahsan alƙasas kamar ali imrana arama zaka tana mun ayan ali imrana alqasas na na sun tuno tabbar tuno eh akwai lafazin qasas ah wa la qus an min anba'i ji fuadaka A ba wannan ba mu ce zan tuno sai insha Allah almuhim an ambace ta akalla wurare guda ku. amma surar da aka ambace ta zo ta qasas ita ce ta farko a cikinsu wajen sauka ta riga sotu yusuf ta kuma riga ali imran za ta fi zama ta cancanci ake kyata da suna suratul kasas saboda kalmar ta zo a cikinta a karo na farko to menene ma'anan ƙasar? ko mai mutum alƙasar da alkisas mai ƙasa? kasa an ce ka ba su an ce i ba su mai bambanci haka ce ƙasar to masdari ne na ƙasa ya ƙusu ya ba da labari yana ba da labari alƙasasu labari maka ce kuma alƙisasu to shi kuma jam'i ne na ƙisa labari guda ɗaya ana ce mashi ƙisa sai a ce ƙisas kamar da muke cewa milla milal kamar da muke cewa a abin nan misali ƙisatun kifar to haka kisatun kisar ka shi kafar ismul jinsi ne masdari ne ismul jinsi ba za a ce kisas ba sai a ce kasas wasu malamai kuma suka ce abin da ake bambanci tsakanin kisas da kasas ne aka ce kasasu ne abin da aka ba da labari baka da baka ka ce kisasu ne abin da aka ba da labari a rubuce ba mun gane wannan wasu malamai da suka fade shi daga baya ina ganin lokaci yana nema mana halinsa ya kamata kada mai nisa ko mu wuce inda ya kamata mu tsaya za mu saurara a nasi Allah ya kai mu darasi na gaba a gobe sai mu so daga kan magana akan wannan suna na sura wato da qasasi da yasa aka sa shi kuma mai ma'anarsa anan za mu tashi a gobe insha Allah wanda shi zai zama darasi na biyu kenan wannan shine darasi na farko insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله